شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka muktasaru kitabi shari'a littafin da al'allama muhammadu al'ajurri ya wallafa shi ah, wanda a shek abdulkarim alhajuri ya takaice shi ya iktisarinsa idan ba ku manta ba wannan shine darasinmu na tara in allah ya yadda da za mu gabatar a cikin wannan littafi muna cikin babu zikir iftiragil umam fidilihim wa alakam a babu zikir khaufin nabi sallallahu alaihi wa sallama ala ummatihi wa tahdhirihi iyahum sunan man qablahum min al-umam babin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya nuna yana jin tsoro wannan al'ummar irin abin da yake ji musu tsoro da kuma gaciya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu akan kada su zama su bi irin hanyar waɗanda suka gabace su kada su bi hanyar da waɗanda suka gabace su suka bi mun karanta hadisan abu huraira da kuma asar na huzaifa ibn al-yaman sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye za mu je zuwa ga maganar Muhammad ibn Hussein a Jurri Allah madaukake jikarsa da rahama قال محمد بن الحسين من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم يجري أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنن كسرى وقيصر وعلى سنن أهل الجاهلية وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه العلامة محمد بن حسين الآجري الله يجكن سترهما باين يا فتوة أن حديثي قدابيو وأن حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فبدك حذيفة بن اليمان وأن وانا معنى دعا انبتا اشكي وأن بابم hadisan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa wanda suke nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mana kashedi kada mu watsar da abin da manzan Allah ya zo mana da shi alkur'ani da sunna mu koma bin hanyoyin waɗanda suka gabace mu idan muka yi haka za mu halaka ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin abin zai faru tun da annabi ya ce zai faru sai ya faru amma ba da labarin da manzan Allah ya na cewa zai faru ba falasisi ake ba mu cewa mu yi ba da yawa daga cikin alamatu sa'a da manzan Allah yake faɗa ai yana ba da labarin abin da zai faru ne amma lokacin da yake ba da labarin abin zai faru a wannan gabar yana nuna maka ne cewa in abin ma ya kaga ana yi kai kana raye to kar ka yi ne saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ke isarwa shine muhammadu Hussein yake cewa man tasaffaha amra hadhihi al-umma duk wanda ya bincika ya duba al'amarin wannan al'ummar min alimin aqilin matukar shi mai hankali ne mai ilimi alima zai san cewa anna aksarahum cewa mafi yawan wannan al'ummar al'amma minhum mafi yawa daga cikinsu yajri umuruhum ala sunan ahli kitabai da yawa al'amuransu suna tafiya ne a akan sunnonin ahlul ne yahudu da nasara Muhammad العلامة محمد ابن الحسين الأجري yana maganan fa a zamanin sa ne labarin da ake fa labarin shekara dubu ake yi. tun a wancan lokacin yana cewa wanda ya duba wannan al'ummar zai ga cewa da yawa daga cikin mutane sun koma bin yahudi da nasara ina ma a ce al'allama muhammadun hussein al'ajurri yana raye yau me kake tsammani kar ku manta fa da yawa sarakuna na musulunci a daular da usmanu dan fodiyo ya kafa waɗanda suka gaji waɗannan gidajen da yawa sun gudu sun bar karagarsu ta sarakuna saboda turawa sun zo sun shigo ƙasarsu suna ganin cewa za su raba su da abin da suka gada iyaye da kakannu na addinin musulunci akan haka wasu aka kashe su wasu suka yi hijira har yau babu labarin ya suka shiga wannan fa ba tsawon lokaci bane shi kuma al'allama yana maganin shekara dubu ne yana cewa in ka duba a wannan lokacin za ga daiwa daga cikin mutane sun koma bin yahudu da nasara kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai yadda annabi ya faɗa wa ala sunani kisra wa qaisar sun koma bin sunnonin kisra wato shugaban farisawa wa kaisar da kaisar sarkin rumawa wato sun koma bin ɗabi'u irin na farisawa waɗanda suke a wancan lokacin majusawa ne lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kashe din a lokacin su kisra wato shugaban farisawa abinda aka sani su majusawa ne masu bautar wuta kaisar kuma su ne shine shugaban rumawa su ne masu littafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsoratar da mu a wancan lokacin shine shi a shekul allama al'adurri yake cewa kamar dai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka mutane suka koma bin yahudu da nasara suka koma bin ɗabi'u irin na majusawa da ɗabi'u irin na waɗanda ba musulmai ba wa ala sunani ahlil jahiliya suka koma suna bin sunnonin jahiliya wa zalika mithlu saltana al-allamah ya fara buga misalai yace misalin shugabanci an bar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar irin tarbiyyar da manzon Allah ya akan shugabanci al-allamah al-ajurri yace tun a an bari su fa waɗancan a lokacin sun yadda duk wanda suke shugabanci a wani lokacin ba su yarda da wani abu ya hukunta su ba sai littafin Allah da sunar annabi alaihi salatu wasalam amma saboda kaucewa hanya da ake bi ya yarda shi shugaba ne yana jagorantar mutane akan alkur'ani da sunna ne amma saboda yana kaucewa akan tabarki alkur'ani da sunna a wasu wurare ake fassara shi da haka ina kuma ga waɗanda suka aje littafin Allah gaba ɗaya suka aje sunnar manzon Allah gaba ɗaya suka ɗauko wani littafin na daban da wasu katti suka yi suka ce da shi za yi ina al'amatul al’ajuri a ce ya ga wannan ba za ka ce a wancan lokacin shugabanni ba sa yin handama da babakere ba amma ai ka san ba irin newu ba ne ka san ba irin newu ba ne to annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a ku a bar wannan tafarkin gaba daya shugabanni su kowa ba su san komai ba sai kansu damuwar kansu kawai ita ce damuwa abinda suka ga damar su za su yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ya ce sun fani min ahalin nari lam'arahu huma ya ce wasu dangi guda biyu kala biyu na mutane ni ban gansu ban ji annabi sallallahu alaihi wasallama amma za su zo daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ce qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas wasu mutane ne za su zo da bulala suna zabgawa mutane malamai duk suka fassara da wannan cewa shugabanni ne da za a yi masu zalunci su arzuta kansu su bar mutane a cikin wahala da jahilci da talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ta irin wannan zai faru shine al-allamatul ajurri yake cewa tun a lokacin sa abin ya fara faruwa wa ahkamihim da hukunce hukuncen su duk sun bar hukunce hukuncen Allah wa ahkamil ummal duk hukunce hukunce da aka ce shugaba yayi wa ma'aikatansa ba shi suke yi ba wal umara da shugabanni na ƙasa da su kamar gwamnoni da ake naɗawa sai ya zama na cewa ko ka ce wasu wasu ƙananan dai shugabanni da suke ƙarƙashin shugaba na gaba ɗaya duk abin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a rika koma son rai kai wanda kaga kana so shi zaka saba wanda ya cancanta ba idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a inja annabi alaihi salatu wassalam in kaga ana ba mutane abin da ba su cancanta ba annabi ya ce to ka jira tashi alkiyama duk alamun tashi alkiyama ne daga cikin mafi girman amanar shugaba shine ya zama da duk bukaman da zai bayar ya ba wa mutum ne saboda cancantansa ba wai kawai saboda dangantaka saboda abokinsa ne saboda ɗan garinsu ne saboda ɗan ƙabilarsu ne saboda yarensa ba ne a'a ya cancanta in ɗan ƙabilarsu ne ɗan garinsu ne danginsa ne inda ya cancanta bai laifi ba amma matsalan shine ya ɗauko wanda bai cancanta ba ya bayar ga waɗanda suka cancanta ba a basu ba duk wannan yana daga ta abin da manzo Allah sallallahu alaihi ce barin hanyar Allah da manzo Allah ne da komawa hanyar waɗanda ba sa kan daidai wa amril masaibi wal afrahi haka nan al'amura na musibu idan sun samu mutane musulunci ya karantar da mu idan musiba ta same mu me zani yi amma sai mutane su bar abin da musulunci ya ce su yi su koma abin da musulunci bai zai yi ba wal afrahi haka nan idan abin farin ciki ya same su duk musulunci ya karantar da mu ba abin da musulunci bai karantar da mu ba idan musiba ta same ka me za ka yi me za ka ce me za ka aikata me aka hana karka yi in abin farin ciki ya same ka me ya kamata ka yi me ya aka ce kar ka yi duk musulunci ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ce laisa minna man shaqqal juyuba wa daraba al wa da'a bi da'wal jahiliyya annabi yace baya tare da mu duk mutumin da yake keta rigarsa saboda abin bakin ciki ya same shi a lokacin jahiliya idan mutum musiba ta same shi ko wani ya sayi mutu sai ya kama rigar sai keta saboda bakin ciki ya rika dukan kansa yana dukan jikinsa wannan abin na dauka kawai a karatu ne muke karantawa ba mu da shi anan wallahi naga wasu mutane an musu mutuwa kawai wata mata tana ta marin fuskarta nace ashe ana yi al'umman mu ma wa da'awa bi da'awal jahiliya su yi ta kururuwa irin kururuwar da ake yi lokacin jahiliya idan musiba ta samu mutum wannan kan fa haddith wala haraj kaga mutane suna ta ihu an musu mutuwa duk wannan yana daga cikin abin da barin sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu muka yi aka koma wata sunna daban idan farin ciki ya same ka maimakon godiya wa Allah madaukakin sarki musiba ta same ka mai zalabarin ka zuwa ga Allah sai Allah ya baka mafita amma musiba ta same ka maimakon ka mai da lamarka zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ka koma wata hanya kuma da Allah bai yadda ba sai ka zama wato bayan musibar kuma wata musibar ta karu idan abun farin ciki ya same ka maimakon gode Allah madaukakin sarki kai abin da Allah yake so to a lokacin sai ka dauki hanyoyin fitsara hanyoyin shegantaka wal masakini malam yace har ma wurin zama wuraren da suke zama ma yace mutane sun bar irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace su yi sun koma suna bin hanyoyin yahudu da nasara wal libasi haka nan tufafin su ma wal hilya yace kai duk ado ma in za su yi barin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace su yi suke yi sai su koma wani wanda shari'a ba ta yadda ba sai ka ga abin da musulunci ya ce a yi sai ka ganshi mai sauki amma wallahi mutane sai su bari su ɗauko mai azaba mai wahala lokacin da aka ce mata su saki himarun himar ɗinsu ya lullube jikinsu to a lokacin su kuma suke dingile shi lokacin da aka ce maza su kuma su ɗaga suturar su su kuma lokacin suke tazarci duk barin karantar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga duk shedan ne a lokacin da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata tare su ake yi hijabin kare yawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ce izratul mu'min nisfu sak wala hamaza fi ma bainahu wa bainal ka'bayn fa ma asbala min al ka'bayn fa huwa fi an-nar annabi sallallahu alaihi wasallama yace tufafin mu'mini rabin kwabri ne yace amma babu laifi dan ya kai shi idan sawu amma in ya wuce idan sawu aikin yan wuta ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ummu salama da ta ji ta ɗauka har su mata ake magana sai shi ya ma'aikin Allah to yaya za mu da himar ɗinmu Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ta himar ɗin naku ku bar shi a ƙasa kada ya wuce taƙi ɗaya turhinahu shibran wanda yake ƙasan kar ya wuce taƙi ɗaya ɗani ɗaya kar ya wuce haka ta ce ya ma'aikin Allah idan yan kashi ba agdamu hunna ta ce ya ma'aikin Allah ai haka ba zai yi ba a ce iya haka ne a ƙasa ai kafafunsu za su rinka fitowa in suka sunkuya ko suka yi wani motsi za a iya ganin kafarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yurkhinahu zira'an wala yazidna ala zalika to in za su sake shin kar yadda ya wuce zira'i daya zuwa gwiwar hannu kar ya wuce haka a ƙasa kar su yadda su kara annabi tare su yake ka duba al'ummarmu yanzu yanda mata suka koma kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat yadda annabi ya faɗa Tsarara, mutum yana zaune a kofar gidansa yana gani a matsayinsa na musulmi yasa za ta fita tsarara, ba tufafin kirki matarsa ta fi tsarara, ba tufafin kirki a jikinta duk wannan kaga barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne muka bari muka koma mai ahlul kitabi al wa wan nasara wai abin da muke gani a talabijin abin da muke gani a social media shine yake burge mu harkar fitsara ita ce burgewa tun ana yi muna damuwa har mun koma ba mu damuwa tun zaka bude wayarka in ka ga tsaraici ka damu har ka koma baka jin komai musamman ƙungiyoyin makiya addinin musulunci suke ɗaukan mata suna biyan su don su rinka wannan abu kar ka ga mace ta zo tana ta tsaraici a social media ka ɗauka to me amfanin da take samu akwai biyan ta ake yi wata baiwar Allah ta ce mun ta san ofis ɗin da ake ɗaukan ake ɗaukan wannan ake yin wannan aikin a rika zaɓowa matan da aka ga cewa suna da buɗaɗɗen ido za su iya yin abin da ya saba wa musulunci sai a neme ta sai ta zo ta ɗanyi wani kaɗan ta fara da kaɗan mutane fi ta damuwa fi ta damuwa sai ta zo ta ɗan ƙara gaba kaɗan sai ta ɗan ƙara gaba sai ta ɗan ƙara gaba sai ka ga mutane tun suna damuwa har sun kowa wasa damuwa farko farkon social media na kun kula idan ka ga cewa yadda mutane suke damuwa in an ga tsaraici wacce ta yi tsaranci da Allah daidai yake da yanzu ba daidai yake ba to abin da ake so kenan a ricire muku wannan wal akli wa shurbi cin abinci da shan abin sha duk su koma kwaikwayon yahudu da nasara su bar na musulunci kaga zan gege mutum musulmi an kai shi an ya je restaurant an ba shi abinci yana ci hagun da dama haka eh haka wai burgewa ne shi gayu irin da turawa shi ba turai ne nan wal min jihatin kasira hakanan al makasib hanyar neman abincin su ayyukan da suke su samu kuɗi da yawa na na lahi lallake ne ko wal da walimomin alwalimatu shine da'amul urs abincin da ake yi dan angwanci shaki ce walima ita ma su bar koyi da musulunci su koma koyi da wa da kafirai a zo a sa wani kek kato ni na rasa amfanin yanka kek din dan Allah kwanaki na ga wani bawan Allah wa ya yanka kek din miliyan nawa ne sau miliyan saba'in ne ko aka ce ya yi bikin basu dai ina yaransa to yanzu an koma har teka ga wani malami ne ma ya zo yanka kek a bikin maulidi <laughs> ko ya kawo kek gobe maulidin manna Allah ne ba su daidai annabi sai yanka kek bismillah ko bismillah ke cewa gobe oho malan ka ga mace kamar aljana Allah malan in aje ka ganta guduwa za ka yi wallahi wata da naga kayan da aka yi sai ruko musu kayan ake yi ba in za ta fito sai da a tattaro kayan a ruko ana raka ta saboda tabu wani dogo ne a kasa ma kayan da yake tafiya da ganin ya kusan wancan wancan filan sama kuma tsirara an kashe kaya da yawa amma ba a rufe jiki ba yadi da yawa an lalata shi amma bai rufe komai ba wai wannan shine me shine burgewa irin su anko da Allah shekaru hamsin kai ba hamsin ba shekaru talatin da suka wuce da Allah mun san wani bikin za a anko a nan yana daga cikin da abin da na tsana a harkar biki an kwana saboda wallahi na fahimci yana kawo matsala da yawa wallahi tun da naga wata yarinya ba dangin iya babu na baba ni ban santa ba ma ta ne san babanta kawai wata rana ina zaune sai naga an yi min text ta ce malam da fatan kana lafiya don Allah ina so ka taimake ni ne wallahi bikin kawarmu za a yi na rasa mai mun anko shi ne na rubuto maka ko za ka yi Allah ka taimaka ko za ka mun anko tunanin da ya zo mun a lokacin saboda na san yarin yar talakawa ne sosai sai na ce yadda na ga ta damu da anko din nan tunda bata san ba ni ban taba magana da ita ba ba dan ta gaya min ita yar gidan wani bane da ban santa ba kwata kwata har ta yi wannan karfin halin ni ta rubuto min don na mata akan wannan abun ko me za a yi da ita dan a yi mata anko za ta yadda shine abin da ya zo mu arena to na ga auren da ya mutu saboda anko ba ya anko ba wata musiba idan aka tashi yanzu ankon ba ɗaya ake yi ba da da farko an tashi za a nemi wani zani ne mai araha ɗan dubu da ɗari biyar ko dubu biyu ko dubu biyu da ɗari biyar yadda kowa zai iya yi sai aka zo ana yin na ran wuni daban na ran sakun lalle daban na ranar walima daban na wane ne daban na wane ne daban kuma iya kuɗinka iya shagalinka in kai mai ƙarfi ne in ka zo yin bikinka to za ka ɗauko zani ne mai tsada ɗan dubu ɗari ɗari ko dubu hamsin hamsin mace kuma a duniya ba abin da yake damunta irin ta ga kawayenta suna yin abu ita kuma ta hanyar da za ta yi ba abin da yake damun mace irin wannan Allah ya ga wal marakib yace haka abin hawa yace duk ko ababen hawa ma duk an daina bin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama an koma koyi da wasu waɗanda ba musulmai ba wal khadam haka nan masu maka hidima ma yace duk an canza sai mutum ya nemo dan kareriyar kikkiawa kyakkyawa Allah ta kuma tattasa kyau sai ya aje ta ita ne mai aiki a gidansa ko matarsa ita daya za ta tafi unguwa ta basu me kake tsammanin zai faru irin wannan yana ciki wal majalisi haka nan wuraren zama duk manzon Allah ya karantar da mu in muna da wata majalisa da muke zama to mai riko da tarbiyar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai zama akan hanya sun fahimci hanin ba na haramci bane sai ka ce ya rasulullah malana min na buddun ta ai ba za mu iya barin wuraren zaman nan namu ba ina za mu zauna mu ɗan yi hira mu ba kewa annabi ya ce to in ba ku bar zama ba kuwa fa tu tsariƙa haƙƙaha to ku ba da hanya haƙƙinta suka ce wa ma haƙƙo wa tsariƙi ya rasulallah me ya haƙƙin hanya za Allah ya kirga musu mafi girma daga cikin basar rufe me rumta ido a lokacin manzon Allah fa yake wannan magana amma annabi yana cewa haƙƙin hanya a rinƙa me a rinƙa ido lokacin ina ma zaka gani me zaka gani da idan ma kowace mata gashi yanzu ana tare su suna cewa hijabun su su in iya nan ne kawai suka bari a ƙasa jikinsu zai fito lokacin da aka saukar da yayu hannabiyu a zuwa jika. wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna aka ce nan da nan garin Madina ta ɗiba kowa kaga mace ko ina da babban hijabi bakin hijabi yadda ka san balbela balbela ne ko balbela fara ce ko eh a ba shamuwa ba ɗayan nan bakan nan kamar hankaka hankaka rage zoji hankaka ce baka ko koina ina sun sha hijabi to amma a lokacin manzo Allah na ce musu ghabbul basa da taimakon marashi wanda ya zo na neman taimako ku taimake shi wal mujalasa da wuraren zama al majalis wurin zama wal mujalasa da kuma zaman wato yadda za a zauna din musulunci ya karantar da mu zama baya za ka zauna ya hana kai saboda wani ne wani ya riga ka zuwa ka tashe shi sai dai shi ne saboda girmama kai tashi to bai laifi ba kuma musulunci za a ga malamai tattaunawa suke yi idan ka samu sahun gaba sai babanka ya zo shi ma ya zo sallah wa ya halatta ka bashi gaban ko bai halatta ba ka koma baya wasu ka sai ka ai la'i fara fil qurbat ai duk abin da yaddar Allah ake nema a ciki wasu suka ce to ai ba a ba wa kowa in duniya ce in kana da mota in yace yana so sai ka dauka ka bar shi suka ce amma in dai maganar neman aljanna ne suka ce ai ba a daga kafa domin ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ƙuri'a suke yi ɗa da uba akan tafiya jihadi dan ya ce shi zai tafi uban ya ce ani da zanje kowa ya ce ina karshe sai an yi ƙuri'a wasu kuma suka ce a'a to ainihin ɗin ma wata ƙurban ne girmama mahaifinka ai shi ma neman mun kusa ci zuwa ga Allah ne aunawa za a gani da zama a sahun gaba da girmama mahaifi wanne ya fi lada wannan za a auna in an tambaye ka da sallah a sahun gaba da girmama mahaifi wani abin da za ga girma mahaifinka wanne ne fi kusatar da kai zuwa ga Allah su wasu sai suka ce to gaskiya birrul walidai ya fi sallah a sahun gaba da haka ka ba wa babanka saboda can ma wata kurbar za ka samu wadda ina mana cewa irin karantarwar addinin musulunci na hatta zama da zami a wuri wal bai'i wa shara haka nan saye da sayarwa aka koma duk nau'in kasuwancin da manzon Allah ya hana babu wanda ba a yi yau al-imam al-ajuri yana wannan maganar shekara dubu da ta wuce ina ma a ce ya ga yanzu abin da ake yi wani nau'in kasuwanci ne da annabi ya hana wanda yanzu ba a yin sa wani irin ta'amuli da riba ne ba a yi waye yau zai zo sai da kayansa yana da aibi kuma ya fara waye mutum nawa ne ka zo sai da kayanka ka ne ka zo za ka sai da ita matsalan wayar shine ne inda ta yi wata abin nan awa biyu a kunde to takan yi zafi sai an kashe ta sai a sake kunnawa wajibi ne in ka zo sayar wannan kace to ga wannan wayar ran sai da ita wannan yazo zai ce aka ce masa to amma matsalar ta shine in tai awa biyu zafi take sai na kashe sai zaki kunnawa in baka yi haka ba ka saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai algish annabi ya ce man ghashana falaysa minna ya zo an samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana sai da abinci ya samu tilin abinci gashi nan ana aunarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannu a ciki yana sa hannu a ciki san ciki kawai sai ya jika sai ce a ah, yaya na ji cikin akwai jika sai ce eh, a sabatu sama ya rasulullah ya ce ai ruwan sama ne kawai ya taba shi ba wani abu bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ah, to baka fito da wanda ruwan ya taba ba a waje kai ya rahun nasu don mutane su gani ai sai ka fito da na cikin a gani da Allah je ka sai buhun gawayi ka gani kaga abin da aka cusa a ƙasa kaga abin da yake sama duk wani abu da ka sani in dai abu ne yau da ka sayi shi to da wahala ka bude shi ka samu lafiya kalawai wani ya ce mu har masu sai da gyada sun iya buge gindin gwangwani in aka bugo shi cikin kafan in yi ciki to gyadar da zai ɗiba yar kaɗan ce zai cika in ka gani ya cika tun baka sani ba shi an bugo gindinsa ka je ka sai buhun tattasai busasshe ko na tumatiri ka je ka samu an sa tarukuci a ciki ka je kasuwar riɗi ka gani inda ake dura ƙasa ƙasa ake zuba a ciki to shi ne malaki ta walubai wa shara da mai sai da mai sayarwa duk wal makasi min jihatin kafira da duk wani hanyar neman kuɗi ta ɓangarori da yawa kaga mutane suna ta ta'amuli da riba da wayo irin su bai ul'ina da manzon Allah ya hana ka je kasuwa kana neman bashi a gun mai kaya ya ce maka ba kudi sai dai kaya Allah tun da na mutu ma ko ciniki ban yi ba inda a tamfa ne sai a baka amma ina na samu kudi ya ce to ba na tamfa tun da kudi yake nema shi yanzu a bashi a tamfa da je sayar ya ce to ga nawa ne kudin kai ce dubu goma sha biyar shi kenan sai ya bashi bashin atamfa karshe kuma sai ya ce masa to yanzu kai ina za ka samu mai saya karshe ce bai saya ya ce wai da kuɗi amma zai ce ban dan ne maka kuɗin a wajen wani ba Allah shi ba za a rasa kuɗi a wajensa ba inda kanka je kai ta shan wahala na tausaya maka ne ya sayar maka dubu sha biyar shi kuma sai ya saya dubu sha biyu sai baka kudin ka nawa dubu sha biyu ran da ka tashi biya nawa za ka biya kaga yanzu a tamfani ta shiga tsakani kawai ya baka bashin dubu sha biyu ka kawo masa dubu sha biyar ainihin riba ko ka zo da wayar ka wajen mai sai da waya ka ce to ga ta ka saye ta dubu goma nawa za ka saye ta dubu goma zan siya to amma da Allah ka ajiye ta ran da na samu rana kaza zan samu kuɗi zan zo in siya dubu sha biyu shi ma bai wal'ina ne kuma duk ana yi a kasuwanni yanzu shi ma kawai an sa wayarsa ne a tsakani kawai amma ka ba shi dubu nawa dubu goma ya kawo maka dubu nawa sha biyu shi ne kawai abin da ya faru kawai waya sare ta shiga tsakani aka ajiye zai wani ina ne kuma duk ana yi a kasuwanni wa ba malam yace da wasu abubuwa masu kama da wannan wa ashbahu lima zakartu da wasu abubuwa masu kama da wannan da na ambata ya tsulu sharhuha wanda sharhin zai yawa duk suna nan ana ta yi tajri bainahum ala khilaf sunnati wal kitab suna gudana tsakanin mutane akan sabanin littafin Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna ma tajri bainakum ala sunani man qablana iyaka suna gudana ne akan sunnonin wanda suka gabace mu wannan malam bai ma dauko wasu babi da suka fi hatsari ba wanda aka fi dilmiya a ciki irin ahkamul jana'iz abin da ya shafi jana'iza irin yin kaburbura a masallatai da annabi ya hana irin gini wa kabari ko a masa rumfa ko a yi masa ado a kamata shi ko a sa fitila a haska shi saboda ado a rika sa masa turare kamar yadda ake sa wa masallaci duk irin waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ta amma duk al'umma shi nan sun dauka suna tai kama kala Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama kamar da yadda manzan Allah ya faɗa wallahu almusta'an Allah shine abin taimako Allah ka taimake mu ma aqalla man yatakhallasu min albala alladhi qad amma an-nas malan yace kadan ne wanda yake kubuta daga bala'in da ya rufe mutane walan yumayyiza hadha ba wanda zai bambance wannan wani lokacin saboda in aka aka yawaita barna har sai ka zo ka kasa ganewa cewa wanne ne abin da yake daidai wanne da ba daidai ba yanzu abubuwa wasu da ake a makafarta wani har ya dauka cewa addini ne kuma duk inda zaka duba karatu ba zaka same shi ba amma haka mutane suka dauka in ka ce ma kar a yi to kai mai kawo tashin hankali ne yanzu kana zuwa ana tona rami in aka sa gawa aka sa itatuwa aka sa ganye wai sai a ce kasar sai na za a fara turawa na sai na ke fara turawa ba ku kula ba akwai wata wanda aka ce ta za fara turawa babu amma kana zuwa na kai ba tanan za ka fara ba tanan za ka fara ba kuma ba inda aka ce wai a fara tauri kaza wani ya zauna ya ta karatun ƙur'ani a magabarta duk kuma wanzu Allah ya hana yana daga shi abinda manzan Allah ya hana ƙira'atul ƙur'ani fil maqabir karanta ƙur'ani a magabartu annabi ya hana amma haka wani zai zo na ita tilawa ku jira shi ya karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulku duk kuna jiransa mun yi sallar wata jana'iza wani malami na aka gaito shi da wani gari ni na tabbatar da cewa wanda aka yi masa sallan nan in dai ya san shari'a yadda ya kamata da ya san irin wannan sallar za a yi masa wallah zai ce ka bai da wannan malamin ya masa sallah ba yadda ka san mai daukan wuta kafin ka ce mai malam Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum an gama wai sai da aka gama kuma sai ya tsaya wai ya mata addu'a tuma ta fari ai akai ta jira ne ce ga addu'a da ya kamata ya cikin sallah ne ba a cikin sallah ya kamata ya addu'a bai yi ba mutane duk sun rasa sallah amma kuma ya zo wai ana ta jiransa mutane suna ta tsatsaye wai ana jiransa yana addu'a to ne malam yace walan yi hadha illa aqilun alim ba wanda zai tantance wannan illa aqilun sai mai hankali alimin kuma masani kad addabahu ilmu wanda ilimi ya ladabtar da shi ashe in kana so ka fahimci abin da ake so ka yi kada ka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka koma na yahudu da nasara to ba ta inda za ka iya samun wannan sai ta ilimi amma in dai kawai kaga ana yi ne kai ma ka yi to za ka yi tar afkawa abin da kana ganin addini alhali ba addini bane Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da kuke ji ana cewa ahlus sunna wahabiyawa dinnan muhammad ibn abdulwahab yana ba da labarin abin da ya samu a yankinsa abin da ya sa ya tashi da yakan bid'a da shirka a faso saudi arabia ta yanzu kuma a yankin najar ya tashi can wajen siriya dinnan duk a lokacin bid'a ta gauraye waje bautar kafari kaburbura malam an yi ta gine-gine an yi ta rumfuna a kaburbura da tanti a yi ta ado da kwalliya gwargwadon ka gwargwadon kwalliyar da za a yi wa kabarinka yi zuwan da ya ce wannan abin ya saba wa shari'a shine aka nema tashin alkiyama saboda tashi duk kamar kiyama za ta tashi ya kuma dinga kawowa gashi nan dalilan cikin alkur'ani cikin hadisan manzon Allah sallallahu sallama amma ka san matsalar mutane idan suka dade suna yin abu al'ada in ta dade wallahi malam sai ta karshe ta fi karfin shari'a ma kana kawowa shari'a wannan ce maka ina su haka suka gada iyaye da kakannu ba wanda zai canza su haka suka gani wayan suka bari to iyayensu batattu ne kenan wannan tsabar rashin adalci abu nawa ka samu iyayen naka suna yanzu ba shi kake yi ba mutum ya samu iyayensa a gidan kasa ya gina na bulo ko ba gaskiya bane nan bai ce a bai ya na iyayensa ba ya same su suna hawa keke shi ya mashin ko mota duk nan bai bar abin da iyayensu suke kai ba su yi ɗakin ruhun ciyawa shi ya yi alminiyon duk bai bar abin da iyayensu suka fi duk ba laifi nan ya yadda zai bar abin da ya suke amma abin da yake addini ne ba zai tsaya ya fahimci cewa wannan abin da iyayen nawa suke kai daidai ne a shari'a ko ba daidai ba ne in ba daidai ba ne sai ka ce Allah ya fahimci musu sun yi rashin sani ne Allah gafarta musu amma kai yanzu kai akan sani ne ba abin da zai saka ware al'ada da addini wallahi sai ilimi ta haka yace walan yumayyiza hadha illa aqilun alim kad addabahu al-ilm wallahu al-muwaffiq likulli rashadin Allah shike shiryarwa ga dukkan shiriya wal mu'inu alaihi kuma shine shine mai taimako duk wanda kaga ya samu shirya taimakon Allah ya samu Allah ka ba mu taimakonka malam yace babu zammil khawariji wa su'i mazhabihim mazahibihim wa ibahati qitalihim wa thawabi man qatalahum aw qataluhu wannan babu zai magana akan irin aibata khawarijawa a baya mun dan yi ishara zuwa ga suwaye khawarijawa al khawariju min al khuruj kharaju alal a'imma alal a'imma sun yi tawaye wa jagororin zamanin su shine farkon aikin khawarijawa shine tawaye wa shugabanni addinin musulunci yana daga cikin abin da bai yarda da shi ba tawaye wa shugabanni saboda yana haifar da matsala mai yawa wani abin mamaki a tarihin musulunci tun da ake yin tawaye bai taɓa zama alheri ba tun da ake tawaye bai taɓa zama alheri ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara kar ayi saboda fitina yake zama kuma haka daga cikin musibar da ta faru a cikin wannan al'ummar kashe jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Husaini dan Ali me ya kawo shi zuga na ali aka yi na Hussein aka yi aka yi ce ta waye wa yazidu zuga shi aka yi mutanen iraki suka dinga rubuto wasiƙu buhu buhu suka ce ka taho nan zamu maka baya ya kai jikan annabi ne ya za a ka zauna karkashin yazidu ka yi masa waye ka zo mu naɗa ka shugaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa sun masa nasiha suka ce karka yadda to amma qadarullahi wa ma sha'a fa'al qaddarallahu wa ma sha'a fa'al Allah ya riga ya kaddara haka sai ya faru ya yadda da magana su ya kama hanya ya ya tafi ya je kuma suka kunyata shi domin ba shugaban da zai bari wani ya masa tawaye kyalishi shi sai dai in ya fi karfin sani. ne in yi musu ga gwada ka ce baka yadda da tuni ba shugaban kasa ba ka zo ka na faɗa a gidan rediyo da social media ka ce kai baka yadda shugaban kasa ba ne sam ba shi ne shugaban kasar najeriya ba da allah an baka yadda baka gwada ka gaya magana ce mai sauki wajen faɗa ko to amma gwada mutane sai su gani su ga misali yazidu ya sa gwamnansa ubaidullah ibn ziyad ya ce ka tare shi na ji labarin husaini ya taho zai zo iraki fi masa a yi masa mubaya a matsayin shugaba zai manta waye tare shi shugaban kasa ya ba da umarni gwamna akwai wani shauran lissafi ne kawai gwamna ya tada runduna suka zo suka tare shi kuma mutanen da suka gayyace shi kuma mutanen iraki suna gani sai suka ja jiki suka sulale duk suka kyale shi ba wanda ya shiga faɗansa kuma dama sai da su abdullahi dan umar suka gaya masa suka ce waɗannan mutanen fa ba kai ne kaɗai suka fara yi wa haka ba sun yaudari mahaifinka ma sayyidina na ali radiyallahu ta'ala kai ma yaudaran ka za su yi ƙarshen rundunar sojojin ubaidullah ibn ziyad suka zo suka haɗu da sayyidina husayn radiyallahu ta'ala inda ahlus sunna suke cewa an zalunci sayyidina husayn radiyallahu ta'ala shine kowaye common man wanda ba jika annabi ba in yayi niyan abin da ba daidai ba da ya ga babu kofa ya ce ya fasa ya kamata ya shi da ya ga abin da mutanen iraki suka yi masa ya ga hanyar ba sauki ya ce ya fasa a kyale shi yanzu ya koma wajen yazidu a matsayinsa na shugaba su je su daidaita amma rundunan nan ta gwamnan iraki suka ce ba zai yadda ba ya ce kawai ka zo ka miƙa min wuya ya ce a'a ka ban ni dai in koma wajen yazidu yanzu na fasa tawayen shi kuma ya ce dole sai dai ka miƙa min wuya ni sai na da kai shi kuma ya ce shi ba zai miƙa masa wuya ba zai miƙa wa yazidu yazid ne shugaba ba shi ba haka wannan ya kawo aka yaki har aka kashe sayyidina husaini radiyallahu ta'ala kaga asalin abun me ya kawo shi yunkurin ba a ma yi ba yunkuri ne na me na tawaye to sifa ta kawari jawo mafi bayyana shine tawaye wa shugabanni shi yasa aka sa musu al-khawarij wasu mazahibihim da kuma wannan babin zai magana akan mummunar ko munanan hanyoyinsu wa ibahati gitalihim da ba da musulunci ya halatta yake su wa sawabi man qatalahum har ma musulunci ya tanadi lada ga wanda ya kashe su in za a yake su aw qataluhu ko suka kashe shi qala muhammad ibn husayn al-imam al lam yakhtalifu ulama qadiman wa hadithan malamai ba su sabani ba ada da yanzu yanzu fata al-imam al-ajurri muke magana ba yanzu mu ba ko to har yanzu ma kuma haka ne malamai ba su sabani ba annal khawarija qawmu su'in khawarijawa miyagun mutane ne usatil lillahi masu saban Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama masu saba manzan Allah wa in sallu wa samu ko suna sallah suna azumi kuwa wajtahadu fil ibada kuma suka yi kokari wajen ibada ko sun yi domin khawarijawa da aka yi a lokacin sayyidina ali radiyallahu ta'ala mutane masu ibada kuma ba ba ba wai ba wai sun fahimci gaskiya ne suka ƙibi ba a gaskiyar ne ba su gane ta ba ba su ma gane gaskiyar ba ne bata suka yi falaisa zalika bi nafi'in lahu duk sallarsu duk azuminsu duk ibadarsu ba zai amfane su ba wa yuzhiruna al'amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar suna bayyanar da umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna wa laysa zalika bi nafi'in lahum wannan duk ba zai amfane su ba domin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a wajen su daga ciki shine al khuruj ala al hukam tawaye wa shugabanni sun suna ganin shugaban azzalimi ne kawai dole a masa tawaye kawai ga nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rututu da suka nuna cewa shugaba ko azzalimi ne a yi haƙuri a bishi kada ce za a masa tawa idan na zubar da jini ka'idan shugaba ne duk wanda ya ce zai masa tawaye to sai yadda ƙarfin sai kare yanzu ba su za abinda ake abin nan magana kwanaki can an yi ƙoƙarin juyin mulki mutum nawa ya rutsa da su ina labarinsu to haka shugaba duk inda kake za ka taɓa jinsa to aiki ya same ka a shugabancin je kana yi kama wani na haidu masta kana malami a makaranta kai kogarin taɓa kujerarsa ko yana limami kana na'ibi kai kogarin taɓa shi ka ga yadda za a kare wani bawan Allah Allah ya ji kansa yana kan wata kujera dukutun ya matsa masa ina sai yake ce mana yace ai ai dufuti duk inda kaga dufuti mutumin banza ne yace shi yasa kaga annabi ma Allah bai masa dufuti ba <laughs> wallahi yace saboda yawanci dufuti da ba shi yana dan yana dan kallon kujerar ne yana ganin cewa da ya gusa shine zai replacement malam yace duk da suna da'awar suna umarni da kyakkyawa ne suna hani gabarin mummuna ne amma ya ce wale zalika binafi illahum wannan abin ba zai amfane su ba sam li'annahum qaumun saboda mutane ne da ya yata'awwaluna alqur'ana suna fassara alqur'ani alama ya hauna akan abin da suka so abin da suka so haka suke fassara alqur'ani kaga kenan sufa ta biyu bayan ta wa shugabanni sufofin khawarij shine me fassara alqur'ani da son me da son zuciya tabi'a ce ta khawarijawa khawarijawan nan ba wata ƙungiya ce wanda yanzu zaka ganta ce ga sunan kungiyar khawarijawa ba a'a duk wanda ya ɗauko ɗabi'un nan da manzon Allah ya sufanta a cikin hadisan da za mu karanta to ya ɗauki dabi'u irin nawa na khawarijawa gwargwadon abin da ya diba gwargwadon khawarijancin sa amma ba wata kungiya da suka kafa kansu suka ce su ne kawai da ai sai dai waɗannan ce su wane ne waɗannan ba su ce su ne kuma ina fahimtar ni a kowace kungiya kai ya kai idan ba kawai je in ka dauki irin ɗabi'unsu ɗabi'a ne ba suna ba ne kowace kungiya kake in ka ɗauki ɗabi'un kawarijawa to ka zama ba kawariji ina ganin saboda lokaci dole za mu dakata a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatun gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana Allah maɗaukakin sai ya ɗora mu akan daidai Allah ɗora mu akan littafin sa da sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abinda Allah baya so mu yi kada ya ba mu ikon yi duk abin da yake so mai Allah ya sauƙaƙe mana yin Allah ya tsare mu daga dukkan fishin tudu da ɗora ba akan shirya da sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina ganin ba za a kira sallah ko sai amsa